Masu sauraro, barkanku da zuwa tashar marubuciya Azizat Hamza, inda muke karanto muku daɗaɗɗun labaran da marubuciyar ta rubuta. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, saboda ku dinga samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura su. Hudu kafinta, kashi na biyar. Hudu sai da wata huɗu a Port kafin ya zo gida. Ranar da ya zo gidan su Nafi, da murnar shi ya zo, rabon da ya ga gimbiyarsa wata huɗu kenan. Yadda ya yi misin ɗinta, ita kwata-kwata ta manta da batun shi ma. Abu ɗaya ke tuna mata da shi, dama tun yana bauchi duk wata yana tura mata katin dubu biyu na subscription, hakanan ko da ya tafi bai fasa ba. A bangaren shi yana ƙoƙarin kiranta, amma bata taɓa kiran shi ba hakanan. Ba ko da yaushe take ɗaukan kiransa ba ma. Yana zaune amma hankalinsa na kan hanyar fitowarta Ya san ta saba jimawa, amma yau saboda ɗokin ganinta, kowane minti gani yake kamar awa ɗaya. Da tsakar dare suka sauka a garin Jos jiya. A nan ya kwana sai da safe ya hau mota ya taho Bauchi. Tun tasowarsa ya kira ta bata ɗauka ba. Ya tura mata a kan zai zo da yamma. Bai ga reply ɗinta ba, amma still ya mata uzuri, maybe tana school ne tun da yau Alhamis. Ya san Nafisa kyakkyawa ce, hakanan ta fito daga gidan arziki amma Allah ne shaidarsa tsakani da Allah yake santa. tun ranar da ya fara ganin ta a shagon abokinsa ya ji ta kwanta masa a rai yana son sosai abokanansa sun sha discouraging ɗinsa akan Nafisa wai ɓata lokaci yake ba zai iya auren Nafisa ba yakan ba su amsa da cewa ni fa namiji ne ina da lafiya ina da sana'a sannan daidai gwargwado na yi karatu to me yasa za a ce wai wata mace ta fi ƙarfin ta Lokacin da na fita fito, gaba ɗaya ɗaure fuska ta yi tamau kamar mai shirin dambe. Ce masa ta yi bacci take yi, a gajiye take, don ba ta jima da dawowa daga lectures ba. Duk wani murnansa sai ya koma ciki saboda yadda take masa magana kamar dole. Da ƙyar suka yi hiran minti sha biyar ta masa sallama ta tafi, wai kanta na ciwo. Ya jima zaune a wajen yana tunani kafin daga bisani ya tashi. Wajen mashin ɗinsa ya nufa, ya ɗauko tsarabar doya da manja da ya kawo mata, ya miƙa wa mai gadin su akan ya shiga mata da su ciki. Mama ke girki a kicin lokacin da Ladiji ta shigo da buhu da kuma jarkar turkey wanda cike yake da manja. Mama Hudun Nafisa ne ya aiko da tsarabar fatakol. Kafin mama ta amsa, muryan Hajiya ya doki kunnen su. Kun Ladidi, kar ki ƙara haɗa Nafisa da Hudu kin ji? Ladidi ta amsa da to. Hajiya ta fara kunce buhun tana faɗin, idan bakin bibi irin na yaron nan ba, ina shi ina Nafisa. Doya ne manya guda takwas a cikin buhun, da ka gansu ka san za su yi daɗin daka sakwara. Kowa ya ce masa nan gidan yunwa ne, mama aikinta take yi, bata nuna alamar ta ji abin da hajiyar ke faɗa ba, balle ta tanka mata. Ladidi kuwa kallon mamaki take wa hajiya, sai da ta yi hanyar ƙofa sannan ta ce, Ladidi ki yanka doyan nan kaɗan ki soya min da kwai yanzu ina jiran ki. Ladidi ta amsa da to, yayin da mama ta yi murmushi har sai da haƙorinta suka fito. Sai da ta fita sannan Ladidi ta yi dariyar da take gimtsawa tuntuni. Har ya isa gida zuciyar hudu a sanyaye take bai taɓa ganin Nafisa haka ba ko farkon zuwan shi wajenta ba bata haɗare kamar hayo ba. Yana tuno dariyarta lokacin da ya ce mata shi kafinta ne, har tsokanarsa ta yi, wai idan ta tashi aure, ba sai an mata gado da kujeru ba shi zai buga mata. Yau kam ya karaya da al'amarin Nafisa, Tun kafin ya tafi ya fara ganin changes a wajenta, amma hakan bai girgiza shi ba. Sai dai yau kam ya karaya. Har ya shigo gidansu, hankalinsa baya jikinsa. Abba lafiya? Umma da ke jan ruwa a gindin rijiya ta tambaya. Ya kakaro murmushi ya ce ba komai. Ban gane ba komai ba. Shigowa fa kai ba ko sallama. Tunanin zuci nake sai min kamar na yi sallamar ne. Barin shiga ɗaki kaina ke ciyo. Bin shi ta yi da kallo har ya shiga ɗakinsa. Ta san akwai matsala don hankali kwance ya fita a gidan. Hudu ya sa a ransa idan Nafi bata kira shi ba, ba zai sake kiranta ba. Haɗuwar saurayi da budurwa yana zuwa ta kowane yanayi. Wasu a biki za su haɗu, wasu a makaranta, wasu a motar haya ko keke, wasu a waya ko social media. Duk dai, hakan ce ta faru domin kuwa a ranar da Hudu ya zo, Nafi ta haɗu da saurayin da ta kira da Jasim ɗinta. Fitowarsu daga lecture suka tsaya maganar wani group assignment da aka basu. Walida Inuwa 'yar ajinsu ce, Yadda take ji da kanta, haka Nafi ke ji da kanta. Shi yasa ma ba sa shiri. Ita Nafi na ji da kyau, yayin da Walida ke ji da kuɗi. Mahaifin Walida ɗan siyasa ne, ya rike mukamin minista, hakanan ya yi takarar sanata amma bai ci ba. Har mota Walida ke da shi, hakan ya ƙara sa mata ɗagun kai. Idan ba maganar yadda za su yi assignment da suke yi ba, ba abin da ke haɗa Nafi da Walida ban da kallo. Suna cikin magana Walida ta ɗau waya, kwatancen inda suke ta yi wa mai kiran nata, sannan ta katse kiran. Hafiz ya ce, yanzu dai ina ga kowa zai haɗa ɗari uku uku saboda a samu a haɗa komai a cikin lokaci kafin ranar da za mu yi defense. da fita fara lalumar jakarta don ta biya nata kuɗin tun a lokacin. Dubu biyu Walida ta fito da shi a post ɗinta ta miƙa wa Hafiz wanda shine group leader ɗinsu. Ga shi ka kawo min kwafi na idan ka gama. Ya san me hakan yake nufi don ba yau ta saba biya wa mutane kuɗin abu ba idan hidimar aji ta haɗa ta da mutane. Ranki shi daɗe an gode ta juya ta bar wajen Na fita bita da harara tana faɗin sai shegen girman kai. Magana suke da Zubi wanda ke mitar han an haɗa ta da group ɗin on serious mutane. Wata mota ta yi parking ɗan nesa da su. Hasbunallahu wani mal wakil. Nafi ta faɗa lokacin da kyakkyawan saurayin ya fito daga mota ya nufo su. Na fi shagala ta yi da kallon saurayin. Gaskiya ba ƙaramin tafiya da ita ba. Tana son farin namiji kamar yadda take farar mace. Gashi wannan ya haɗa duk abubuwan da take so. Ga tsayi, dogon hanci, uwa uba, baƙin gashi, mai sulki mai yawa. Shigen larabawa yake ko kuma idan ta rage zumuɗin ta kira shi da bafulatanin usul. Wajinsu yake nufowa kafin ya ƙara wayarsa a kunne wanda maganar da ya yi ya sa ya canja hanya. na fita bi shi da ido ta ga inda zai yi. sai ta ga wajen walida ya nufa ta haɗiye yawo makwat. Zubi ta ɗan tsikare ta, lafiyar ki kuwa? wannan kalan da kike masa ai sai kisa ya kife zubi jasim ne wallahi jasim ne zubi da maganar ta bata haushi ta ce Allah ya shirye ki duk ajinta duk yadda take ƙin walida amma yau kam ta ajiye komai tana ganin walida da saurayin sun yi hanyar wajen mota tai saurin cewa zubi ina zuwa da sauri ta cin musu lokacin walida na shirin buɗe ƙofa walida ki tsaya don Allah walida ta juyo a darare ya aka yi Nafi ta sauke ajiyar zuciya ganin shi ma saurayin ya tsaya bai shiga motar ba wanda kallonta yake yi. Na ce kin ga mu ne group 1 ya kamata a ce kafin ranar defense mu ɗan yi practice kar mu zo a samu matsala. Halakin manta group 3 fa muke. Nafi wayan ce ta ce still walida ina tsoron kar a yi irin ta last presentation mu, ba mu shirya ba aka zo presentation muka fara inda inda. Ok, ba matsala, walida ta faɗa a takaice. Ganin bata samu abin da take so ba yasa ta yi saurin cewa Ranka shi daɗe ina wuni? Saurayin ya amsa fiska a sake. Lafiya sista. A take a wajen ta dropping duk wani pride ɗinta. Ta ce, Don Allah idan ba matsala ko za ka sauke mu a bakin gate ni da ƙawata. Ta yi maganar tana nuna zubi. Ba matsala ku shigo. Kar ma ta matsa daga wajen walida ta hana shi ɗaukan su, yasa ta yi saurin kwalawa zubi kira daga inda take tsaye. Zubi dai tun tafiyar Nafi take kallon su zuciyarta cike da mamakin Nafi da ta karaso Nafi ta mata alamar su shiga. Zubi na shirin musu Nafi ta galla mata harara. Sai da suka fito bakin gate ya tambaye su wani unguwa za su je. Fadamar Mada Nafi ta faɗa da sauri a lokacin da Zubi ke shirin cewa ya bar su anan za su hau keke. Walida da ta haɗe rai ne ta ce, "Ya su Suhail, ka bar su anan za su hau keke ai." Jin sunan Suhail da Nafi ta yi, saura kaɗan ta fasa ihu saboda daɗi. Oh, a shirya ma haka kike yi? Idan kin zo da taki motar ba kya ɗaukan mutane, balle ki rage musu hanya? To ya Suhail ta wani turo baki. Har ƙofar gidansu, su hal ya kawo su wadda Nafi ke masa kwatance cikin karya murya. Ta masa godiya sannan suka fito. Kin bani mamaki na fi. Irin wannan shishigi haka? Daga ganin mutum hankalinki ya tashi, kika sani ko saurayin walida ne? And so what Zubi? na gan shi kuma ya min idan ma saurayin walida ne to sai dai ta yi haƙuri don wallahi sai ya zama nawa abar haushi zubi rasa bakin magana ta yi ko gidan su nafi bata shiga ba ta tsare mashin ta wuce nasu gidan don tsayawa neman keke a wajen ma ɓata lokaci ne nafi ta shige gida hankalinta kwance banda tunanin suhail ba abin da ke ranta Ganin Suhail ya shagalar da ita zancen wani hudu zai zo wajen ta yau. Lokacin da ya aiko ta je ji ta yi gaba ɗaya ta tsane shi, ba abin da za ta yi da hudu bayan ta haɗu da irin saurayin da take so. Irin mijin da take burin aure, da kyar ta iya fita, nan ma sai da mama da ta mata magana akan ba daɗi walakanci tun ɗazu hudu ke jiranta, sannan ta daure ta fito. Tun da Hudu ya tafi, ta fara kiran 'yan ajinsu tana neman information akan Suhail. Shin yayan walida ne ko saurayinta? Rashin samun gamsasshiyar amsa ya sa ta cilla wayarta tana tsaki. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode.